Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na gana Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kili. Ana na ana sukar shugaban Amurka Donald Trump akan wani sabon zargi da aka ake masa na kalaman wariyar launi da yi da yi aji asabar inda ya cecaki wani babban dan majalisa bakar fata ba amurke ya kuma kira birnin Baltimore da bakar inda bakar fata suka filin jayi da wuri da ake cika aka ya cika da ta'asa. kalaman na trump sun bayyana ne a cikin wani jerin sakonnin twitter da ya auna dan majalisar wakilai na democrat elijah cummings babban mai sukan lamirin gwamnatin trump din mai wakiltar gundumar da ta fi yawa a cikin baltimore wasu manyan jigajigan jam'iyyar adawa ta democrat sun maida martani kamar tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden wanda ke kan gaba a cikin masu neman yiwa jam'iyyar democrat takara a zaɓe mai zuwa ya ce lallai waɗannan kalaman kiyayya ne da ba su dace ba ita kuwa kakakin majalisa nancy pelosi ta zargi trump da nuna wa babban ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama wato wariyar launi da kuma cin mutunci ga wannan shugaba da ke ba da shugabanci na gari a baltimore an kashe akalla sojojin pakistan guda goma a jiya asabar a wasu hare-haren 'yan bindiga guda biyu a cewar ma'aikatan sojojin kasar an kashe sojoji shida a cikin harin farko a lokacin da 'yan bindiga akan iyakar afghanistan suka bude wuta a kan sojoji masu sintiri a kusa da tungar jami'an tsaro da ke gurbaz a yankin waziristan ta arewa an kuma kashe kananan sojoji a hari na biyu yayin binciken wani aiki a kusa da turbat da ke kudu maso yammacin lardin balochistan bangaren kungiyar taliban a pakistan wacce ta balli kanta daga kungiyar 'yan bindigan a makwabciya afghanistan ta dauki alhakin kai wannan harin na waziristan ta arewa sai dai babu wanda ya dauki alhakin harin na balochistan amurka ta daɗe tana faɗin cewa waziristan da ta arewa yanki ne da 'yan kungiyoyin taliban da alka'ida da ma wasu kungiyoyin suke gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba lamarin da pakistan din ta daɗe tana musuntawa ma'aikatan shari'an amurka ta sanar a ranar alhamis cewa za ta fara aiwatar da hukuncin kisa a nan amurka bayan shekaru goma sha shida da aka dakatar da irin wannan hukuncin yayin da goyon baya da jama'a ke baiwa hukuncin yake kara yin kasa a cikin 'yan shekarun nan yayin kuma da yawan jihohi da suka soke wannan dokar ke kara yawa hukuncin kisa dai ya shahara tsakanin al'umma amurka amma kuma goyon baya da jama'a ke baiwa wannan babban hukunci ya ƙara yin kasa fiye da lokacin da aka aiwatar da hukuncin na ƙarshe a shekarar 2003 a wata an jin ra'ayin jama'a a shekarar 2018 kashi 56 cikin ɗari na amurkawa ne suka amince da hukuncin kisan lamarin da ke tabbatar da goyon bayan da amurkawa ke baiwa hukuncin kisan yayi ƙasa da kashi 70 cikin ɗari a shekarar 2000 da uku a lokacin da aka aiwatar da hukuncin kisa a kan tsohon soja da ya yakin golf da ake kira louis jones jr wanda ya kashe abokin aikinsa a wani lokaci ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sandan rasha sun kama mutane dubu daya a jiya asabar yayin da suke zanga-zangan kin amincewa da shawarar da moscow ta yanke na fitar da 'yan takara 'yan takarar 'yan adawa a zaben birnin da za a yi a wannan shekara a cewar kamfanin dillancin labaran rasha ɗin wasu kafofin yada labarai a rasha sun rawaito wani babban dan sandan moscow yana cewa gabaki ɗaya mutanen da aka kama sun kai 1,174 a kan laifuka daban-daban cikin zanga-zangar da aka yi ba bisa doka ba a tsakiyar birnin an gudanar da galibin kamin ne da cikin tashin hankali wani sa'ilin sai 'yan sanda sun yi amfani ko kuma sun yi kokawa da waɗanda suke kokarin su kama su ko kuma su yi amfani da kulki a kan mutane kafin su kama su in ji wani da ya shaidi al'amarin an kama madugun 'yan adawa alexis navalny a farkon wannan mako. kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. masu bukata ta musamman daga sassan duniya sun dukufa ga shirye-shiryen babbar gasar wasannin na kasassu karo na 16 da za a gudanar idan allah ya kai mu daga ranar 25 ga watan agustan 2020 zuwa 6 ga watan satumba a birnin tokyo na kasar japan haɗuwar wace ake kira paralympics na matsayin gasar olympics ta nakasassu wace ainihi aka kirkiro domin bayo masu bukata ta musamman damar gwada bajinta a fannonin da suka hada da gudun tsere jifar duwatsu da jifar mashi tseren kekuna da dai sauransu domin kara tantance waɗanda za su wakilci nafiyar afirka ƙasashen da ke cikin wannan gasa za su hallara a ƙasar maroko a watan Janairun baɗi. Mafari kenan aka fara tankaɗe da raulaya a jamhuriyar Nijar. wakilin muryar amurka a yamai yusuf abdullahi ya halarci filin wasan da nakasassu suka fafata ya kuma zanta da lawali manya mai bada horo a fannin wasannin nakasassu yanzu tsare-tsare da muke daban da fara akwai shafi na nasarar zami sai bayan shi ne za mu diba babbanan wanda suka yi kowa kwarewa za mu kawo su ana yamai mu tara su sai mu ba su horo babba tunda yanzu akwai wanda ke na yamai da suke yi akwai wanda ke cikin eh, jaha-jaha to muna son in Allah da eh, mu kawo su nan gaba da a gama su a sa su kowane su kwambala wanda suka shi eh, kuzari su za mu ɗauka mu gama su sai mu ba su horo akwai akwai antara antara na sanar kenan an za su ɗauka ba su horo in ba su masu lasan jabiru in kawai ice hujjan karhe in kuma masu lashen dutse ne duk wanda kwasu in masu gudu ne in masu hamero ne duka za a zuwa gaba da abin da kai ko a diba ko na ɗauki ko bibibi ko uku uku sai a tara sanan kuma kai wannan taron ana ba su horo ana ba su horo don kwamfasin guda biyu ne akwai ta afirka wadda za a yi ta a janvier ne za a ta akwai ta tokyo wadda za a yi ta kuma duka 2020 ne za a su ita wacan wajen september ne za a su don su biyu ne za a prepare kaga wannan ta afirka ita za ta sa muka shi in yaran mu su kokari za su wa kalife sannan wajen ta tokyo don haka ne muke son mu yi prepare su daga biyan gaba ɗaya kenan mun shamfe mun kawo su mun zo nan za mu zaɓe mu diba wani da wani shi sai a ba su horo kuma daga nan ciwon da aka kawo kuma za kuma dankade da rarrai kuma mu zaɓi wasu kuma wanda su kwada dan ba a kai ka amma ɗauko biyu biyu sun kai goma kin kana abin da aka ba mu in biyu ne in uku ne in hudu ne su ne za mu za mu ɗauka mu yi dankade da rarrai sai mu ɗauki wannan wanda za mu tare da su da yawa ba ban ba aikata ba ne ba suna zuwa su yi aikin hannu su samu kuɗi kenan lokaci a sai mun samu rana guda ko biyu wadda za mu keɓe mace to kowa ya hakuri da wannan aikin nashi ya zo mi wannan aikin mu kai mu koma amma ha gani da zautar su suna biyar sur biyar sur bakwai me mu sai abin ya zo an gama an yi wannan takardar sa nan ne za a dauka tun za a dauka su a sharji ne a dauki duka nauyin su kenan lokacin da ka gani an muka ce kwana kaza a yado za su wannan amma yanzu muna yi ne kwana ɗaya kwana biyu muna yi kawa da na eh, mercredi da na samudi eh, dimash shi ne muke yi don kuma na nan yi tare da su muna sanar sanu ana ganin hawan su ayyame suna na suna nasu nan kuma ayyame kudi da suke hali suna ta jamhuriyar nijar ta saba samun lambobin gasar wasannin na kasassu lamarin da ake dangantawa da jajircewar 'yan wasa da kuma irin yadda gwamnatin kasar ke daukar abin da muhimmanci eh, sunana ibrahim da abdu na halarci wasa na duniya da aka yi a shekara 2016 a kasar brazil jihar rio de janeiro kahin mutahi na ji abubuwa da yawa a wurin abokanai na 'yan gudu kuma a yanda suka kama mini suka bani ƙarfin guwa gaskiya na ji daɗin wannan abun nasu suma ni da kaina ban yi tunanin wata rana zangane na a wannan ƙasar ba amma mai da aka ce komai allah ke yin shi mu da yawa ne muka yi sai gashi nan na kare na shidda kafin ma in kare na shidda sai da na yi wasanni daki-daki har wurin guda hudu ma zan ce kafin in je karshe gaskiya na samu kula ya bakin gwargwado wanda kasa ta bata mance da ni ba na ɗauki darsa da yawa a can don menene darsan da na ɗauka an nuna mini akwai wanda sun juma suna motsa cikin shi kahin wannan wasan ya zo to ni kuma ina gani sai da aka ce sauran 'yan watanni biyu haka tukunan muka fara motsa jiki kenan wanda ya fara motsa jiki tsawon watanni biyu baka hada shi da wanda ya fara motsa shikin shi tsawon shekara biyu yana jiran wanga abu amma me da yake da addu'a yan uwa kuma da addu'a mutane allah ya kama mini a cikin mu mutum 126 ni na zamanto na shidda a cikinsu kenan gaskiya zan iya cewa wannan abu ne wanda ni da kaina na san ko ban samu abun da na je nema ba na san na yi abun a zo a gani wanda ƙasa ta za ta yi alfahari da ni saboda haka bakon shirin na ƙasa ke kiran ƙungiyoyi masu zaman kansu su shiga cikin wannan tafiya lokacin da aka yi wannan na farankofoni mun taɓa ciwo mai dai ta arsha eh kuma lokacin da aka yi sauran akwai lokacin da muna shafaf mu dai da muke kawa amma da mu kawo mai dai ba wanga je fara lafiya ne muna fatan muna fatan mu yi aiki ta kuri mu kwatanta masa shi kuma don mu ci wannan mai dai ko da ko da ta ukunci saboda in ba samu mai dai din ba a samu mai dai mai bronze in muka samu ta gani alhamdulillah ita kadai taimaka saura cikin shuɗin duk kumfisan da muke zuwa ina da mai dai banda waga ta eh jeux olympic je paralympic pardon ka san inda matsalar take competition kudi ne sai a tashi daga na a je burkina a je wani ne to matsalar in ba prison ya budin wuri ba gwamnati kowa sun da take tana iya kayanta amma ba a ce dole sai ta fara <laughs> abin da ba ta da eh amma to muna nan muna yi sanda sanda muna nan muna yi aka ce inda kana yi sanda sanda za ka abin za ka ganin yadda za shi bunƙasa bisa gare shi amma an ba ai to shine dole kwata kwata ba ai amma ana yi don ko ko kwana ɗaya kwana wata ɗaya wata biyu wata rana ana samun wani abu mu tambaya mu samu ko ɗaya ko biyu su je su yi su dawo ai haka ne ko yau da kai mutum biyu uku suka ɗauta lalle masu kan dama da akwai abu nan ne da yake ce mashi ka wasu cbm haka da suna taimaka mu mai ministar jiha taimaka gaba da duk wata ta za a yi kasashen waje su su yi mu taimaka mu wannan haka nan ne sosai da sosai yanzu mun samu cecr to lalle tana nan tana taimaka mu sosai kaga abin da take mu da ta sai mu kaya ta zo kuma tana ɗaukar mu tana yi yanzu kuma wannan wasan za mu yi ta shampiyona kuma tana nan tana riba ta gami za ta yi mu ka san ka harka ta yi ko wala muna son wasu su ma su zo sakama mu amma in ba a kama ba kenan masu hannu da shuni ta ce wani mai kuɗi ne wani su wani ne ya kamata zo su taimaka mu mu samu ma mu diba magani tunda na kasan da ake dibi suna sai abinda masu kafan ba ba ko ko masu lahiyar ba ba kowa ya san da wannan inda suna samu an tarmaka wancan suna san abin da wancan ya wancan To masauraro nan za mu ja birki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau a madadin yusuf abdullahi da mai horar da 'yan wasa na kasassu lawali manya da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan allah ya so salamu alaikum kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. An dade ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki. sai ga shi kuma waye gari wannan wata shi ya zo bai ba da misali mai kyau ba. 'Yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da 'yan gwagwarmaya da ke zauna a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurera Musa wadda ke zauna a birnin New York. waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar adamawa ta arewa alisha abu ya rika kwafsa wata mace na nemi jin matakin da suke gani za a iya ɗauka na kare mutuncin mata da kuma ladattar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan mukamai ga abin da hajiya huraira musa ke cewa first of all ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar ofis din nan secondly gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba ka zauna suna shiru su ringa magana kuma su kuma waɗannan politicians sun nan su fal gane cewa wannan lokacin ba lokacin da ba ne yanzu lokacin social media ne karka ɗauka wai eh, abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a rikodin ɗinka ya fice so I hope wannan will be a lesson. Zai zama ishara. Mutane ba kawai mata ba. Kowaye da da yake cima wani zalunci to ya yi hattara. Don za a iya rikodin ɗinka a fitar da shi. Kuma but the only time da zai zama eh, ya yi amfani wannan rikodin in dai eh, hukumar ake eh, hukumomi. Hukumomi. Sun taking action. an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka in ba haka aka yi ba waɗannan politicians din nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rikon kashi da sirrin shi zai iya tozarta wani ya san zai je ya ba da kuɗi ba abin da za a mishi don yin hukuma ba zai shi komai ba to the only time da zai eh, wannan zai stopping which na ji daɗi IG din ya cikin action ya ce a kama shi mutumin nan a je a kulle shi i hope ma daga cikin ne kin gane amma lesson din is that gaskiya police din Najeriya da duk jurisdiction din Najeriya ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan su yi aiki da shi su eh, investigate din shi kuma in aka findi mutumin guilty a prosecuting din shi period. Eh, wato madam helen ke kuma mecece shawararki? ki shawara na shine na farko ina kira bisa gwamnati gwamnati najeriya su yi kokari su taimaki mata domin kamar yadda na faɗa abin da yake sa mata cikin wayannan damuwowi kuma su halaye da bai kamata ba kuma suna zama cikin abuse wato suna zama karkashin mutane da suke ci masu zarafi domin rashin abin zaman gari in za iya taimako mata a yi training 'yan mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya masu sana'o'i sannan na biyu na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita hajiya ta faɗa akwai social media mata idan abu ya faru haka da ku ya kamata ku faɗa hukumomi ko kuwa 'yan sanda a gaya musu ga abin da ya faru kar ku zanna a ci gaba da cin zarafinku kuma ina fata ya zama abin koyi ga sauran shugabanninmu suna jin mu shugabanninmu wayanda akwai wayanda kamar yadda na faɗa akwai wayanda suna sun ci zarafin mata kuma suna kan ci zarafin mata amma ba zai ci gaba ba domin najeriya na canjawa saboda haka ya zama abin koyi eh, hausa sun ce idan ka ga gemun wani ya dau ka shafa mana naka ruwa ko wannan fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabanninmu bai da kyau ku ci zarafin mata sannan a karshe na san an saba kafa kwamitoci a najeriya yawancin lokacin an kafa kwamiti za a announcing cewa an yi kwamiti amma ba za a taba jin menene suka tarar ba wani irin conclusion na aka zo da shi ina fata wannan kwamiti da aka kafa bari justice ya kasance wato gaskiyan ta fito idan shi wannan mutum ya yi laifi to a hukunta shi daidai yadda ya kamata kuma na kira ga hukumominmu a kotu dinmu gaskiya wani abu wani damuwan shine idan sun tsaya da gaskiya sauransu ba su yin gaskiya amma idan sun tsaya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko ya yi wani laifi a hukunta shi daidai yadda doka ta faɗa najeriya mu nan za ta canza. to shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu da ke zaune a nan amurka dangane da wannan batu ga abin da suke cewa abu ne wanda bai yi wa kowa daɗi ba bai yi mini daɗi ba ni mazayina na ɗan adamawa da kuma ah, matashi saboda an dade ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba wannan ya nuna cewa ya nuna yadda amfani da karfin iko a kan talakawa ya yi nisa a kasanmu na najeriya domin eh, kuma a haka ba abu ne wanda ya yi nisa yana faruwa tsakanin ba tsakanin shugabanni kawai ba yana faruwa har ga eh, eh, ga kungiyoyin adinai da makarantu da sauran wurare akan takurawa talakawa eh, jama'a aka takurawa talakawa a takurawa jama'a amma ba su da bakin magana abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba duk da cewa ya yi ya fito ya amsa laifinsa ya yi kyau ya yi kyau yadda ya amsa laifinsa ya kuma ya ba da hakuri wanda na san mm, kuma na yadda mutane najeriya sun yafe sa sun yafe mai amma ya kamata doka ta yi halinta ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a kasashe da sun ci gaba kamar na amurka saboda ko shugaban kasa ya ɗaga hannu ya duki wani ko wata sai doka ta yi halinta ba wanda ya fi karfin doka wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya. Kamar yadda maganan dukan yarinya da sanito ya yi yana nan a fili ana an kuma gas bidiyon da yadda duk abubuwan suka faru. Abin da yake takaici shine um, idan matsayi um, 'yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce a uh, uh, doka. saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba wannan matsalan ba yau aka fara ta ba an daɗe ana yin haka amma ba a ɗauki mataki yadda ya kamata ba da tun farko da ake yi an ɗauki mataki an hukumta wadda ya kamata talakawan nan fa su suka zaɓe ku su suka kai ku inda suka kai ku in kuka sauko kuna taka su to ai bai yi ba abin da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi komi matsayin shi idan dai za mu bi dokan yadda ya kamata komi kowane ne ya laifi ya kamata a hukunta shi ba talaka kane ne ya kamata a ringa cin mutunci ci ana hukunta shi ba ana ganin laifin talaka amma talaka wannan ya kamata su ma a ji kukansu a dube su kuma a kyautata musu inda aka taka su kowane ne ya taka su komi matsayin shi ya kamata shi ma a bashi horo yadda ya kamata an yi waɗansu daga baya sosai sosai waɗanda ma suka fi wannan muni amma ba a ce komi ba an kyale shi yasa yake cin gaba to da an gyara tun daga farko da haka bata ci gaba ba idan za a horanta wannan ya kamata waɗanda suka yi daga baya masu ma a hore su daidai yadda ya kamata Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Mu koma kan zargin cin zarafin karamin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje Abuja. Yanzu ta madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmayar kare hakkokin mata da ke zaune a nan Amurka. da dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman malam siri da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya dalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. ƙaunar soyayya ne ki kula jari ne nazari koya ne ba zan taɓa jin zan farki ba tafiyar